Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana. Yau Juma'a 11 ga watan Yuni 2021 kunguma maɗanta niki gabatar muku labarin. Miliyar 234 na kuɗin sefa adadin kuɗaɗen da wasu mutane da kamfuna ya kamata su zuba kenan a cikin bitalmanin ƙasar Nijar biyo bayan binciken da hukumar Alsiya ta yi za ji bayanin shugaban hukumar Alsiya. mushannin kwantaragen ba da karatun sagwandari 500 ke jiran a biya su a allowance ɗinsu cikon bayani a cikin shirin kulawa da cutar coronavirus a kwalojin Ali ta ɗaya a kai daraktan makarantar umfana abubakar zai ba da amsa a shafin rahoton musamman na maraicen yau masu sauraro barkamu da sake saduwa yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Adadin sojojin Faransa na barkan da ke aiki cikin yankin Sahel a cewar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron kan wani taron baiwa 'yan jarida labari a jiya ya ce za a rage adadin sojojin wani kawancen ƙasa da ƙasa da zai haɗa sojojin ƙasashen yankin da na ƙasashen turai zai maye gurbin na barkan haka dai bayanin ya fito daga gidan region france international da aka wallafa yau da safe Yanayin tsaro da tasirinsa zuwa ga ayyukan kai agaji a ƙasar Nijar ya kasara kuma ya zama tangal-tangal ya shiga tankarar taɓarɓarewa a cikin jihohin Tilaberi, Tawa, Maraɗi da Difa a cewar harabar jagorancin al'amuran kai agaji OCHA. Rahoton na OCHA ya nuna cewar sabbin mutane dubu tamanin da biyu suka yi gushi daga su. abinda ya kawo karuwa na kaso 35 cikin 100 idan aka danganta da rahoton shekarar 2020 zuwa ranar yau ƙasar niger na kumshe da fiye da mutum 300 na gida da suka yi gushin mazamninsu da kuma 'yan gudun hijira 235 a cewar ocha A yau da saya a cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari hukumar koli ga kokowar murkushe cin hanci rashawa da makamantan hakan ta bayyana cewar fiye da miliyar 234 na kuɗin sefa da suka wajaba su shiga a bitalmanin gwamnatin kasar Nijar wasu mutane da wasu kamfuna suka karkata da su sakamakon binciken da alsiya ta yi kenan. Bari dai mu saurari jawabin shugaban hukumar Abdurrahman Gusman. A bangaren ayyukan haraji, ma'aikatar kula da mayan kamfanoni kimanin miliyar 157 na sefa, a ma'aikatar kula da matsakaitan kamfanoni kimanin miliyar 67 na sefa, sannan kudaden da ya kamata a tattara a yamai kimanin miliyar 10 na sefa. A jimilce sama da miliyar 234 na sefa ne mutane da kamfanoni ba su zuba wa ƙasa ba, wasu kamfanonin su kan kansu sama da miliyar 40 ne ba su zuba ba. A halin da ake ciki, waɗannan ayyuka sun ba da damar cimma yarjejeniya na biyan kudaden kaɗan kaɗan da kuma duba wani lamarin bashi na miliyar 33 na sefa da kuma tattara kuɗaɗe na kusan miliyan 350 na sefa a huskar ma'aikatar duwan an fitar da kayayyaki masu darajar miliyar 21 na sefa ba tare da bi ta hanyar doka ba A wani fannin kuma mushannin ba da karatun bogo 'yan kwantarage 500 da aka ɗauka aiki a cikin watan Fabiyari 2021 don karantarsuwa na bada ilimin sagandari har zuwa yanzu ba su samu allowance ɗinsu ba a cewar kakakin nasu yanayin ya kai wasu ga su bar kwantaragen nasu amadu alzuma abdullahi ya bayyana matar nan fudai ahmed yanayin da suka fuskanta Nous avons été ah recrutés il y a trois mois de cela, donc en février, mais très malheureusement aujourd'hui, euh, jusque-là, nous n'avons pas encore reçu le code qui donne accès au PQ. Nous sommes au nombre de 500 enseignants recrutés dans les différentes euh, régions, donc c'est pourquoi nous euh, aujourd'hui nous avons jugé utile de sortir l'Union nationale et la Union internationale. Et pour votre information, sur les 500 enseignants recrutés aujourd'hui, beaucoup ont renoncé dalili kuma shine rashin hali da yanayi na ba su damar ci gaba da rike nauyin da aka rataya sakite de la mission qui leur a été dévolue domin share fage na ranar duniya ga kokowar hana yara aikin da bai dace ba da za a sallace gobe kungiyar kokowa ga mulkushe sanya yara aikin da ya fi su altan yau da sahe ta gudanar da taron baiwa 'yan jarida labari a nan yamme musa san ya firanta da Muhammadu Musa ga bayanin da ya masa. dokar da ake kira convention 182 mai lamba 182 wadda take kiyaye sa yara ayyukan da bai kamata cikin ayyukan nan akwai abu hudu ta wannan dokar na ɗaya shine duka aiki na bautar da yaro a hana shi na biyu shine duk aiki na lalata kuma yaro shine mutum wanda bai kai shekara goma sha takwas ba duk aiki wanda doka ta hana ga yaro duk aiki wanda ke kama yaro cikas bisa kan jikin shi da bisa kan lahiyar kwakwalwar shi an hana su hudu nan su ne travail des kan mutane su gama da yaro da ake sa aiki cikin gida ya taya wanke kwanoni ko uwashi ta ake shi ko uban shi ake shi ba shi bane shi wannan kin yana iya zama cikas lokacin da ake sa yaro yayi wannan aiki saboda kai ya taya kwano ko a hana mishi abinci ko a hana mishi ya karu bisa kan cikin nashi duk yaron da aka zo aka girke cikin gida ko cikin aiki na dole akan an ɗauke shi kan bauta ce zai zo yayi yana cikin travel da zafa duk shekara muke gamuwa da mu da sauran eh, wanda ake cewa mandan da lo'ite babban kungiya ta duniya mai kula da harka aiki mu ja hankalin mutane A wani fannin kuma batun tsafta a lokacin haila na ci gaba da zama abun boyo a cikin wasu iyalai da dama. Bayyanar hailar farko wajen matashiya ya mace na iya haddasa mata rauni bisa ga rayuwarta na zuwa kasancewar macen gobe, kamar misalin Salamatu Muhammad da ta bada shaida a kai. ga fira da ta yi tare da wakilinmu tila amadu lokacin da na fara al'ada na ji tsoro sosai ini ne ban shigo ba gida ina tsoro ka a ce na ji na yi wa shigantaka in na duka za ni fitsari sai in ga jini ya fito in yi ta kuka kin ban daki ina tsoro ta uwaye na su gani su ce ai na yi wani abu sai na je na sami babban yayata na kwatanta mata na ce mata wallahi ni ban yi balalata da kowa ta ce mini kya duk mace ta duniya sai ta yi wanga ta ce amma amma dai ki kiyaye sai ta bani tsoro irin wannan ta ce ko namiji in ya taba hannuna sai na kwashi ciki to daga lokacin nan sai na dan fara ganewa a lokacin nan sai ta fara bani ragga ina sawa kuma daga baya kaina ya waye he nake sa koton amma fa da fa gida ina cikin ɗaki ban zuwa ekol na shiga tashi hankali sosai na ƙaurace ma shiga karatu na kwata-kwata Bari to mu isa yankin zarmakwai. Kwamitin kula da batun Islamiyya na ƙasar Nijar na gudanar da rangadi a cikin yankunan ƙasa. A jiya ya kasance a birnin Doso. Rangadin ya danganta ne da maganar gabatar da hudu ba kan kiwon lafiyar uwa da ɗa ta fannin musulunci. Wakilinmu Ausi Abdurrahman ya firanta da Dr. Mustapha Ahmadu mamban kwamitin ga bayanin da ya masa. Bayan sauran yankuna kamar Maraɗi da Zandar yau muna doso bisa tsarin yin kira na addini da na sarakuna da ke da nasaba da lafiyar iyali da kulawa da lafiyar uwa da ɗanta kamar ta yadda tsarin musulunci ya ce ku sani batun irin wannan ya shigo ne cikin ƙasa kenan kowane daga cikin shugabanni na kowane mataki kamar mu shugabannin addinin musulunci amfani da wannan batu domin wayar da kan al'umma ta hanyar wakilansu kamar limamai sarakunan gargajiya da masu wa'azi ta yadda eh, za su isar da waɗannan bayanai game da matsalar da ke wakana a cikin wannan ƙasa baki ɗaya. Bari mu yi ta taki zuwa da magaram a cikin zahar Zandayar a faɗar ma'aikatun jiha ga batun noma zuwa ranar goma ga watan Yuni 2021 garuruwa kimanin 20 kacal cikin gari 3,500 da jihar ta kumsa suka yi shukar farko. somawar damarar manoman na ganin kamar ta yi lati domin samun cikakken bayani wakilinmu alikaita ya firanta da daliktan gidan gona na jihar ibrahim musa ga fasar abin da ya faɗa. Ruwan saman da muka samu tun farkon wannan damuna na bambanta da milimeta 23 cikin kwanaki biyu a cikin karamar hukumar dan ciyau jihar Magarya zuwa milimeta 0.5 cikin kwana daya a kurni kucika a cikin jihar Kance. Kenan a daidai wannan lokaci a shekarar ta 2020 ruwan da aka samu mafi yawa shine a Shirnawa jihar Kance an samu milimeta 76.5 cikin kwanaki uku. yanzu haka muna da ƙauyuka 21 da suka yi shuka a yankin Zandar, ƙauyuka 21 bisa 3,569 na yankin noma. A nan babban birnin ƙasa a cikin kasoni daban-daban na yame irin kifi kar na teku da ke daskarewa a cikin firij ba sosai ba ake ganin su yanzu. Duk da haka wanda ake fitar cikin isa akwai shi sosai ya bukata a cewar wakilin masu sai da kihi a kasuwar dar el salam ga bayanin da ibrahim alzuman ya yi Karfi da ake cewa babu ba ta isa ba ce wadda ake kawowa ce daga kasashen waje. Na isa akwai su yanzu ake samun su. Ana iya cewa nan da watanni shida za a iya samun kifi sosai. Yanzu ana samun kaɗan kaɗan da sanyi ya shigo kuma yana ƙarewa. To wallahi kilo wasu suna saidawa jika biyu da hamsin wasu kuma suna saida jika biyu da rabi. Akwai kifi wannan lokaci suna shigowa ta ko'ina tilaberi wajen isa kai har da wajen gote. duk afirka duk inda isa take ana samun shi amma kifi mafi yawa yana fitowa daga mali wannan kuma motoci suke kawo shi sati muna samun mota uku sati mota biyu A wanga lokacin allobar coronavirus kula da cutar wani babban kalubali ne ga makarantun boko idan aka ɗau misalin kwalejin sagandarin arlit ta ɗaya cikin jihar agades habibu garba ya firanta da umfana abubakar daraktan makarantar gazubin firanta su La pandémie de Annobar cutar corona ta zamanto wani lamari da girgiza duniya kuma hakan bai keɓe ƙasar Nijar ba saboda hakan an faɗakar da mu sosai kuma mun ɗauki ilahirin matakan da ƙasar mu ta gindaya. Ko kun taɓa samun waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 cikin makarantar ku? Le CEGF nous n'avons pas échappé A nan makarantar cgn e ba mu tsira ba da kamuwa daga wannan cuta. Da farko a lokacin da cutar take wuta-wuta ba mu sami waɗanda suka kamu da cutar ba amma daga baya a lokaci na biyu na wannan annoba mun sami har mutum bakwai da suka kamu da wannan cuta amma kuma tare da tallafin hukumomi mun yi nasarar shawo kan matsalar. Wani adadin ɗalibai ne kuka kula da su a lokacin annoba ta COVID-19? Ina tuna muku cewa makarantar mu babba ce mai ɗalibai masu yawa. Muna da ɗalibai 1,868 da suka hada da 'yan mata tara sannan muna da wurin da ake kira kira CAG Ibrahim muhammed inda ke da makarantar CAG ta hudu da lise. Akalla dalibai dubu uku zuwa dubu hudu ne ke haduwa a wannan wuri. Amma ta dalilin tashi tsayen shugabanni daban-daban na makaranta da ilahirin hukumomi da suka shiga lamarin kula da wannan cuta. Mun yi nasarar ɗaukar matakai da suka ba mu damar kaiwa ga matsayi mai kyau. Ya ne game da kamfan allurar COVID-19 me aka tsaida a cikin makarantar ku? Dangance da allura ba zan iya ce wani abu ba, saboda hukuma ba su tuntuɓe ni ba domin mu sami alluran. A nan makaranta dai, kawo yau ba mu sami duk wani labari ba dangane da wannan allura. Faru shi ne information concernant su vaccin. Masu sauraro abun da ya sauƙaƙe nan a madadin dukkan abunan aiki musamman wato isaka sani da ya dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan na arziki ke muku salama a futa lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe kofin sashi na da suke. Na sani, duk da wannan, ni kaunar ki ce mai tsada ko? ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke mu sai muka shigo. To ko kuwa kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki. Kada ki sakaci da wannan. Insha Allah yaya. Mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.